ranar Laraba ɗaya ga watan Yuni shekara ta 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Matsalar rashin tsaro da ta yi kamari a jihar Tilibiri ta sa adadin waɗanda suke baro wuraren su ya karu a shekara ta 2022. Muna ɗauke da rahoton OCHA domin cikon bayani. Yau da sahi ne aka buɗa satin Afirka na ilimin kimiyya don bunƙasa husawo'in kimiyya a ɓangaren makarantu da jami'o'i. Ƙarin haske a cikin labaran. A rahoton na musamman za mu taɓo batun muhimmancin tattaunawa a cikin ruwan sanyi don shawo kan rigingimu. Masu mu barkamu da sake saduwa. Aminatu Seni yar tsererin nan ta kasar Niger ita ta lashe gasar meeting Ostrava a kasar Czechoslovakia kan tazarar mita 200 a bangaren mata. Aminatu Seni ta kasa ba Amurka nan Alison Felixa wadda ta kasance zakarar Olympic kikoki 22. a jihar tilaberi ƙaurace ma wuraren da jama'a ke yi dalilin matsalar rashin tsaro sai karuwa take yi a wannan shekara ta 2022 ganin yadda 'yan bindiga ke kai ma mutane hari ba kakkautawa kamar yadda rahoton na kungiyar ota ya bayyana a fitowar shi ta ranar 23 ga watan mayu ga dai rahoton da rafikata a tahiyar ta shirya bisa fassarar gungun muhammad ne. A faɗar biron jagorancin harkokin kai agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, lamuran tsaro 130 aka ƙididdige tsakanin watan Janairu zuwa Afril 2022, inda tsawon shekara ta 2021 lamura 93 ne aka samu. Wannan lamuran tsaro da suka kusanci lumkawa a wagga shekarar sun haddasa gushin mutum fiye da 58,000. 'Yan farar fula 43 aka kashe, aka yi awon gaba ba da wasu 22 a cikin gundumomin Torodi, Tera da Gotai a rawaitar sanarwar ta Ocha. Ganin wannan kamarin gushe-gushen da ke faruwa a bangaren jihar Tilaberi masu ruwa tsaki ga kai agaji na kiyasin fasalin kai agaji a ƙasar Nijar zai buƙaci fiye da miliyan 550 kuɗin dola amma har yanzu bisa fasalin na kai ɗaukin mafitar kaso goma cikin ɗari na buƙatar da ake jira suka shigo a cewar biran jagorancin ofishin kai agaji na majalisar ɗinkin duniya ocha yau da sahani a birnin yamai aka buɗa wato bikin satin afirka na kimiyya wanda ƙungiyar next na ashton forum mai zaman kanta ta tsara tsohon kwanaki hudu mahalartan taron za su duba hanyoyin bunƙasa ilimi na kimiyya bangaren makarantu da kuma jami'o'i kamar yadda dr musa hassan usaini jakadan ƙungiyar ya shaida ma tajisir ahmed Cette initiative Wannan shiri yana da manufar bunƙasa kimiyya dukkan ayyukan bunƙasa kimiyya na da manufar sauƙaƙa wannan yanayi na bincike domin ganin 'yan Afirka musamman ma 'yan mata ƙara mai da hankali kan batutuwan kimiyya domin a yau kimiyya ƙirƙirowa da bincike shine ginshiƙin ci gaban komai. A yau wasu gungun matasa ko ɗalibai ana musu kallon 'yan wasu ƙwararru su ne masu ilimi da ke ɓangaren kimiyya. Ɓangare ne kamar adabi ana buƙatar ƙara ƙoƙari. Ƙoƙarin shine na kawo matasa na su samu damar duba abin ake koya musu abinda ya rage a cikin tsarin karatunmu shine aikatawa a ministan kiwon lahiya ya jagoranci jiya da maraice a birnin yamai wani taro na manema labarai don ƙara kawo haske kan batun yima masu fama da masarar cizon sauro magani kyauta dr idi ilyasu mai nasara ya kara jaddada cewar yan malati masu sama da shekaru biyar za su biya 'yan kuɗaɗe kamar yadda doka ta dubu ɗari ta da ta bayyana ga dai gaban firar tasu da ali tajisir ahmed cikin ƙauyuka inda babu likita za ku ganin rele communautaire in an ka kai musu mutunan nan ko sun ka zo gauri an ka ci musu wannan yaro yana da masassara suna iya mai test an gwada musu da suke yi in sun kai mai za su bashi wannan magani kyauta in abin ya haikarin su za su ijo shi CSE na an ka zo CSE in yaro ne wanda bai da shekara biyar yaro ne mai shekara ɗaya zuwa biyar kyauta ne za a mai komi amma in ya hau da sai ya ba da kuɗin shiga gidan likita wannan ya bambanta abin da muke hodi kashi-kashi nivo communautaire akwai cse akwai opito mayan asibitoci shi ma nan in dan malati ya zo an ka kama shi in yaro ne shekara ɗaya zuwa biyar baya biyan kodala za mu yi aiki da 'yan sandika da ƙungiyar kwarakula don a ci gaba da waye mutane kai don maganin ne ba mu son maganin shi kasuwa kahin lokacin damuna za ta sabka shugabannin ofishin da ke kula da tsafta na jihar doso na kira ga al'umma da tsaftace mahallinta domin kiyaye ambaliyar ruwa da kuma kare yaduwar masarar cizon sauro kamar yadda sale saidu shugaban sashen da ke kula da tsafta ya shaida ma hadiza hassan Eh, a wannan lokaci na gushin damuna muna yin kira da babban murya ga al'umma bisa ga yadda suka saba da kula da tsabce kewayen gidajensu. Muna kira kuma gare su da su kula da wannan tsabtar gari. Muna kuma ƙara kira da su kauce zuba shara cikin gutoci da aka yi su domin ruwan sama su wuce. Waɗannan gutoci da aka kashe magudan kuɗaɗe wajen gina su suna fuskantar mamayewar shara. Shara tana tushe magudanar ruwa. Da zaran ruwa sun tsaya wuri guda suna janyo sauro da ke haddasa zazzabi. zazzabin cizon sauro cikin yankinmu. Game da wadda da kai muna amfani da jami'ai masu taimakawa da ke shiga gida-gida domin wadda kan al'umma kan zazzaɓin cizon sauro da kuma yin rigakafi. da wasu 'yan kwanaki mazaunan garin agadas na fama da matsalar ruwan famfo da suka canza launi a ciro su daga cikinsu sauyin da ruwan suka yi na kawo musu shakku ga ingancin ruwan na famfo ga dai rahoton da musamman mai shirya muna akai. Ruwan sha a famfo 'yan kwanakin baya bayan nan a agada suna da wata kala da ba a saba gani ba, kuma wannan matsala na kawo fargaba ga mabukata da ke nuna damuwa ga lafiyar jikinsu. Lallai ruwa na zauwa amma da wata irin kala kamar abin da ke da lakalaka a ciki. Ba za mu iya shan wannan ruwan ba saboda gudun rashin lafiya. Ya kwanaki da muka yi la'akari ruwan da muke sha na famfo sun canza kala. A cewar daraktan yanki na kamfanin samar da ruwa ruwa a Nijar Sen. Wannan kala ta ruwa na da nasaba da ayyukan da ake gudanarwa a wuraren gine-ginen su. Sidiku Abdullahi Boro shugaban samar da ruwan sha na Sen a Gades. Sabuwar cibiya ce muke da ita a Afara kilomita 20 daga nan. Wannan cibiyar tana bisa matakin gwaji ne. Ba shakka jama'a sun ga manyan tiyuna da muka shimfiɗa su ne muke wankewa. Kuma mun kadamar da wata sabuwar tashar shato na ruwa don haka dole ne a ga ruwan sun canza. Kuma kafin kafin mu rarraba ruwan sai da muka yi nazari. Kamfanin samar da ruwa na kwantar da hankalin mabukata wannan matsala mai wucewa ce. a nata bangaren al'ummar ta garin arlita ta kwashe watanni tana fama da rashin ruwan kwata-kwata domin shawukan al'amarin dan majalisar dokoki na yankin bashir sida blaziza tare da wata tawaga sun isa cibiyar haƙoruwan da ke a nisan kilomita 25 daga arlita usman umaru ya haɗu da tawagar ga kuma ƙarin hasken da majalisa ya yi mishi garin arlit forage biyar ne wanda suke aiki suna ba shi ruwa to yanzu akwai biyu wanda an kare su gudan an yi shi shi ma an shi ya fara aiki to na bakwai kin shine yake da dan masala saboda an kare akwai transform mai bashi wuta shine ya samu masala yanzu mutanen sin kin sun tambaya za su kawo wani sabon transform a cikin wadannan yanzu forage da suke aiki shidda suna bada kusan kamar litir miliyan shidda a ini guda kenan muka yi lissafi litir miliyan shida kenan suna isa mutanen gar ali san 80 mil abitan za su samu ruwa da kyau me da muka ida mun gane akwai matsala ha uku ta daya mutanen sna suna da wani group electrogen na biyu wanda ya zamanto reserve akwai zancen kamar security kin wannan wurin prefen zai gani a dan samu solution ta security wannan wurin na uku kun san bisa inda aka yi forage akwai mutanen daji wanda suna da dabbobin su to ana fidda ruwa mai basa ganin ruwan kaga shi ma masala ne to tare da prefe mun gani komin ta da ke shi an charge wanda a musu a brevoir kin su samu da busashen su kuma da mutane sharuwa kusan ɗari 450 da ke karamar da'irar tondikandiya a jihar talabiyar ne basu da matsuguni to ranar lahadin da ta shige a cewar shugaban da'irar ruwan da iska da aka yi mai karfi a wannan ranar shine ya haddasa wannan al'amarin kamar yadda isa nuhu shugaban da'irar ta tondikandiya ya shaida ma hassan mummune Lado wucir kambo. Ranar Lahadi da maraicen ya soma shigar al'umma. Ruwa da ya zubo yamman nan wallahi jiya a can muka wuni. Mun gani da idanunmu a gumbi banda ya kacancana dukkan garin. Ya cire kwanon ruhin dakuna. ya kada katanga don wani dan daki da rumfa ba a mazancin su wanda ya yi a garin gumbi banda ya yi wanda ya yi a hayin simoru. Kasuwar ba rumfa ko ɗaya tsaye ya cire kwanon ruhi na gidan likita. Cikin garin kuma duk wani ɗakin zana duk ya kwashe. Jole magidanta 32 ya banna a gumbi banda 164 a hainisi moru 167 hainisi moru wajen gubawa 67 duk magidanta ne waɗanda aka ƙididdige da suka samu wannan bannar. wajen ɗakuna da kayayyaki ba mu samu adadin ba 'yan kwana-kwana da 'yan gidan gona su ne suke lissahi ba a samu rashi ba na rayuka amma mutane sun raunata a gidan mai gari gumbi banda mace ɗaya hainisi moru wajen mutum goma duka an kai su gidan likita Batun cin gishin ɗiya mata a jihar Difa ya tabbata. Matan ƙauyen Bagara sun girka wata kasuwa yau da watanni biyu kenan a kusan babbar kasuwa ta birnin Difa. Wannan kasuwar mata na taimaka ma matan ƙauye wajen sayar da hajarsu kamar yadda uwar gida Laila ta bayyana ma gidi Abdulrahman. alhamdulillah muna jin daɗin ta wannan kasuwa tunda tana hayyaka yau an baka ci bari ba gobe ka ci ba abin da mun ma saidawa ba inda ba a zuwa wannan kasuwa ma, tan bari bari kan ka je kasuwa ka siya an kana sauri a nan kayi sayayya ka tafi gida kayi bukatar ka kan na kasuwa ya zo abin da farashin kasuwa yake a can a nan ma haka ne an ta doro wannan kasuwa ta mu karama ta yi farashin saukin kaya yanzu abin da zaki siya dubu ɗaya da ɗari hudu a kasuwa ana zaki siya shi dubu ɗaya da ɗari biyu to kuɗin a daidaita za ki kashe ɗari biyu zuwa da zawa ɗari hudu bakin ci gaba ba a kwarai ku suna zawa sai yan cikin difa ina wata dai wanda ba su gane ba zuwa kasuwa da ka je kasuwa waccan baka san abin da zai abku ba kuma nan cikin al'umma ne yan uwan mu mata ba tare da maza ba babu sani babu Wacce, lamun lahiya za a ci a watse babu jaje da dan uwa ni ka ce maka za ni na ce maka kaza babu ita yanzu sai rahoton na musamman a ƙasar nijar wurare da dama ne ke fama da matsalar tashin wato rashin tsaro wannan al'amarin dai na haifar da rashin yarda tsakanin al'umma da kuma rigingimu tsakanin al'ummar karkara domin rigakafin wannan al'amarin wasu ƙungiyoyin fararen hula na tsara tarurruka na bayar da horo kan tattaunawa a cikin ruwan sanyi da kuma tafiyar da al'amurra a cikin lumana amadu mamman abdulkarima shugaban wata cibiya da ke fafutukar inganta al'umma al'amuran dan adam ya ma samira turuhafi ƙarin haske A matsayinku na mai ba da horo a fannin kulawa da rigingimu, ku za ku iya faɗa mana yadda kuke zaɓar garuruwa. Le choix d'abord des localités. Zaɓin garuruwan muna yin sani kan yadda halin rikicin yake. Wuraren da yawancin mutane ke gudun tsira. A wa'annan wuraren muke zuwa. Mukan yi ƙoƙarin gano karkarun da suka fi buƙatar samun tallafawa ta fuskar kulawa da rikicin. Zan ba ku misali guda. A Talabiri muna kai nau'i a cikin karkaru kamar Sanam, Abala, Bani Bangu, Bankilare, Inatas, Ayeru. Karkaru ne da ake cema masu wasu yankin launin ja. Da su wane ne kuka fi aiki? Matasa wani bi, 'yan mata da samari, tare da mutunta daidaito hamsin hamsin wani bi talatin talatin sha biyar dangance da ayyukan da za a yi ko wani bi dangance da kamarin. Muna duk yadda ya dace domin samun wakiltar dukkan kabilolin. Wannan na da mahimmanci kuma a samu dukkan sassan al'umma. Idan akwai manoma sai an dama da wakilansu. A samu makiyaya in akwai. In akwai masarta haka zalika don yanzu an samu dukkan sassa na al'umma da za su wakilta a wannan rukuni. Wannan rukuni ya kamata a ƙididdige shi a hukunci tare da taimakon mahukuntan al'ummar da kuma malumai mata ƙungiyoyi masu zaman kansu ONG da ke tare da al'ummomi. Menene kuke koyar da waɗannan matasan a fannin kulawa da rigingimu? Abun farko ba su horo akan sadarwa na takushe rigingimu. Kulawa da rigingimu cikin lumana, kusanta cikin hankali. Akwai sadarwa ta zamantakewa har ma ta hanyar silma da ake nan zuwa can da wasar kwaikwayo mai sa halartar kowa. Dukkan waɗannan abubuwan na cikin shafin sadarwar kamar amfani da yanar gizo. Muna so mu ƙididdigar fannonin bada horon da za a musu tare da su don su gane bisa kan me ake tattaunawa kan nan mu tambaye su su yi tilarar ganuwar abin da suka koya su je su samu wasu rukunan matasa su ce musu a matsayin matasa ga abin da muka koya da sauransu kuna samun sakamakon da kuke so a ƙarshen kowane horo ba za a iya cewa kulliyomin ba abin da ke tabbas ne batun canjin halaye ne ake abu ne da ke karbuwa tsawon wani lokaci tsarin tafiya ne da ke aiwata aji aji ta hanyoyi da dama en fonction Nan da muka zo karshen labarin na sashen Hausa nuna maraicin a yanzu kuma siyan barku tare da Aminatu Abubakar din za ta gabatar da labarin sashen zabarmanci a yi saurare lafiya sai an jima.